أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاه بجهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألا قاموا يوبيوك وترجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم له ليالي ذري حدود ثلاثين ذاكرة ما يوم عشرون وتم أخو ميلادية دمو مشاء takwas a wannan masallaci namu masjidul imamin muhammadin ya abdullahi wa rahmatullahi domin ci gaba da darasin littafin al'adudiyya wallafar babban madani shekul islami muhammad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya rahmatullahi wannan shine majalisin sittin da 64 malam ibn taymiya yana bayani akan yin zikiri da lafazi daya a matsayin cewa abu ne da ba a samo shi a cikin musulunci ba <clears throat> duka zikirin da alkur'ani ya karanta da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to zikiri ne cikakkiyar jumla ya buga mana misalai masu yawa to shine sai yake cewa ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام تقيتشيان مغانا دي abinda Allah ta'ala ya shar'anta na zikiri inna ma huwa kalamun tammun cikakkiyar magana ce ba'a zikiri da kalma daya zikiri na sunna zikiri na alkur'ani zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to cikakkiyar jumla ce magana ce cikakkiya ba lafazi ɗaya ba shine sai yake cewa wa kazalika ma shar'ahu ma shuri'a lil fi salatihim wa adhanihim wa hajjihim wa a'yadihim min zikirillahi ta'ala innama huwa bil jumlati tammati yace bayan waɗancan misalan da aka buga mana وكذلك ما شرع للمسلمين haka nan ma duk abin da aka shar'anta ma musulmai fi salatihim a sallarsu wa azanihim da kiran sallarsu wa hajjihim da hajjinsu wa ayadihim da idojinsu min zikirillahi ta'ala na zikirin Allah maɗaukacin sarki innama huwa bil jumlati tammati dukkaninsa da jumla cikakkiya ake mutum ya ɗauki azkar ɗin da ake tun daga kiran sallah zuwa ta da iqama zuwa takbiratul ihrami zuwa zikirin da ake karatun sallah zuwa ruku'u zuwa ɗaukakowa daga ruku'u sujada ɗaukakowa daga sujada zaman da ake yi a tsakanin sujada guda biyu zaman tahiya har zuwa sallama sallah Gabaki ɗaya da bayan sallah ga baki ɗaya in mutum ya kalla babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayi zikiri a matsayin ibada da lafazi daya babu ka ƙaulil mu'azzini sai ya fara buga misali kaman kiran sallah kaman faɗin mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah ka ɗauki waɗannan dukkanin su jumloli ne cikakku Allahu akbar mubtada'un wa khabaru mubtada ne da khabari a ƙa'idar ilimin nahwu Allahu akbar jumla ta biyu ita ma mubtada da khabari ashhadu an la ilaha illallah jumla ce fi'liya ashhadu an la ilaha jumla ce fi'liya kuma jumla ismiya a ƙarshenta ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ma jumla ce cikakkiya jumloli guda biyu ashhadu jumla ce anna muhammadan rasulullah jumla ce dukkaninsu jumloli ne babu inda aka ambaci lafazi ɗaya kun ga wannan da a kiran sallah ne haka wannan ke maimaituwa a ne a iqamar sallah idan za a da sallah irin wannan abun ake faɗa wa qawlil musalli haka nan faɗin mai sallah mai sallah Allahu akbar takbiratul ihrami Allahu akbar tafiya ruku'u Allahu akbar tafiya sujada Allahu akbar ɗaukakowa daga sujada Allahu akbar wata sujada Allahu akbar ɗaukakowa daga sujada Allahu akbar ka haka dukkaninsu cikakkun jumloli ne subhana rabbiyal azim haka nan ma idan yi ruku'u mai sallah yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azimi jumla ce cikakkiya kamar yadda aka sha ambata mana lafazin subhan lafazi ne na masdari akwai fi'ili da fa'ili da ya wakilce su shine abinda malaman nahwu suke ce masa an almasdaru na'ibu an fi'lihi ay usabbihu subhana rabbi shi usabbihu rabbi subhanan ina tsarkake ubangiji na tsarkakewa to nan shine sai su ce masa almasdaru aghna anil fi'il masdarin ya wadatar ba sai an ambaci fi'ilin ba to kun ga ita ma jumla ce cikakkiya. subhana rabbiyal a'la haka nan ma da kake cewa subhana rabbiyal a'la a sujada ita ma jumla ce cikakkiya babu kalma kwara daya sami Allahu liman hamidahu hakanan idan ka ce a ruku'u in ka dago daga ruku'u abinda malamai suke ci mishi at-tasmi'u at-tasmi' shine sami Allahu liman hamida hakanan rabbana walakal hamd shima ma at-tahmid kenan dama haɗe suke da at-tasmi'u da at-tahmid an ce at-tasmi' shine sami Allahu liman hamidahu idan an ce at-tahmidu rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd dukkanin su babu kalma daya dukkanin su cikakkun kalmomi ne wato cikakkun jumloli attahiyyatu lillahi haka nan ma idan mutum ya zauna yana tahiyya at lillahi at mubtada ne lillahi allahu harfu jarrin الله اسم مجرور باللام والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدا ka riga yi jumla ta cikakkiya at-tahiyyatu in ka ɗauki riwaya sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda al-Imam Malik rahmatullahi alaihi ya waito a cikin al-Muwatta unasa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi riwaya sayyidina Umar riwaya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu at-tahiyatu lillahi wat-tayyibatu was-salawat dukkanin su cikakkun kalmomi jumloli ne ba kalmomi daidai ba duk annabi sama haka ya karanta da al'ummarsa cewa idan za su ambaci Allah zikiri to su yi da cikakkiyar jumla ba da kalma kwara ɗaya ba wa ƙaunin haka hakanan an koma ɓangaren aikin hajji mai talbiya abinda ake ce ma talbiya shine wannan labbaik Allahumma labbaika kaga abin da kake faɗi cikakke jumla ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak kaga cikakkun kalmo jumloli mutum yake ambatawa a talbiya ta aikin hajji wannan zikirin aikin hajji kenan a cikin aikin hajji babu zikirin da aka fi son ayi ta nanatawa kamar talbiya mai aikin hajji yana yin zikirura da yawa amma dai zikirin da ya fi aka fi nana tashi ne talbiya shi sa mai ibna ashir yake cewa wajaddidan a haifu mata jaddada duk lokacin da aka buƙaci a sabunta talbiya to ka sabunta Eh, mutum ya taso tun daga haraminsa daga inda ya harami a miƙatinsa to zai fara talbiya in aka tsaya aka ci zango kila aka tsaya aka ci abinci ko aka yi sallah za a tsaya da talbiyan nan to da ya gama sallarsa to talbiyan nan kuma zai ci gaba da yi da ya gama cin abinci talbiya zai ci gaba da yi in biyan bukatar sa ya je talbiya zai ci gaba da yi to wannan talbiyan ma cikakke jumla ce cikakkiyar jumla ce labbai allahumma labbai labbaik la sharika lak labbai, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak kun ga dace ka kun jumloli ne babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kawai kai ta faɗin Allahu Allahu Allahu kawai shi ce. wa amsali zalika da makamantan wannan a wurare da yawa suna nan da yawa duk zikirin da zaka dauka annabi sama ya karantar to ba inda zaka ga inda annabi sama ya karantar da zikiri da kalma kwana ɗaya tak fa jami'u ma shar'ahu Allah min az-zikri duk abinda Allah ya shar'anta mana na zikiri innama huwa kalamun mun ai cikakkiyar magana ce jumla ce cikakkiya lasmun mufradun ba suna bane kwara ɗaya. wala muzharun wala muzmarun sannan ba suna bane zahiri sannan ba suna bane kwara ɗaya kawai muzmari wato wakilin suna wato ba Allahu kawai ba sannan ba huwa ba huwa muzmar kenan Allahu kuma zahir kenan muzhar kenan a'a abinda annabi ya karantar shine duk lokacin da bawan Allah mabiyin Allah mabiyin sunna annabi sama zai yi zikiri to zikirin Allah da cikakkiyar jumla shi abin da annabi sama ya karanta kenan wa hadha huwa alladhi yusamma fi lughati kalimatan ai a lugha wannan shine ake ce kalma malaman larabci sukan faɗi kalma amma ba suna nufin abu ɗaya ba wannan eh, uslubi ne na ƙur'ani zai zo ya kawo mana a ƙur'anance ƙur'ani idan ya ce alkalima ko ya ce kalima to yana nufin cikakkiyar magana ake nufi larabawa suna da wani abu sashin abu sukan ɗauke shi sai su ba suna abu gabaki ɗaya yanzu me yasa ake balarabe ɗan leƙen asiri ɗan leƙen asiri spy dan leken asiri da larabci sunansa al'ayinu al'ayin mai hikima yana cewa ila al'ayinu rahat fahya ainun alal jama falaisa bi sirrin ma ta sirru al'adali'u shi ila al'ayinu rahat idan ido ya yammaci ya zamo fahya ainun alal jawa shi ya zama ɗan leƙen asiri ne alal jawa ga damuwa ido shine dan leken asirin damuwa so da kafalaita bi shirri ma tusirru al-azali'u duk abin da zuciya za ta boye to ba zai boye ba to kaga al'ainu nan yana nufin me dan leken asiri to me yasa balarabe ya sa ma dan leken asiri al'ainu a asalin kalma al'ainu me kalma al'ainu take nufi ido ko ido ido ko to dan leken asiri da me yake aiki da idansa dan leken asiri bai aiki da baki yanzu da za a tuho wani ya zo ya bincike mu nan daga gwamnati ya zo ya kai bayanan abin da ake yi a nan masallacin ai ba magana zai zo ya yi ba na farko dai ba zai zo ya gabatar da kanshi ba sajewa zai cikin mutane saje cikin mutane shi ma ya zama kamar ɗalibi ya zo su karatu amma duk abin da ake yana nan yana naɗa in na ya sa ne a rikoda ya sa in kuma wata kyamara ce yake da ita a cikin aljihun shi ta ɗauke ɗauken hotunansa kaga idan shi ke aiki kawai to shi yasa sai balarabe sai ce masa al'ainu wal'ayin to haka kalima ai da kalma ake gina jumla to balarabe yakan ce ma jumla cikakkiya sai ce kalima mun gane misalin cikakkiyar magana sai balarabe sai ce mata kalimatu wannan sanannen abu ne a cikin larabci da yawa suna yi to shi yasa sai ce wa hadha huwa alladhi yusamma fil lughati kalimatan wannan cikakkiyar magana ita ce ake ce mata kalma a larabci ka qaulihi kaman faɗin annabi sama da yake cewa kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان إن كتاش da za ta gamsar da mutane sai ka ce maganganu guda biyu bahaushe ma yana faɗin haka sai ce wannan ko kalma da ka faɗi ba ta kyau ba mutum ne ya kunduma zagi kaga bahaushe da wuya yake zagi da kalma ɗaya ko to ya zagi sai wani ya ce ta wannan kalma da ka ko ba ke kyau ba ko kuma ya faɗi wata mummunar magana sai ka ji ya ce kai wannan kalma ta ka bai kamata ka ta ba kalma na yana nufin kalma ɗaya ce yana nufin magana to makwabtakar da ke tsakanin hausa da larabci tana da yawa wani wani ya taba cewa da za a zo a ce duk kalmomin larabci da suke cin hausa sinan to hausa fa za ta fa talauta haka wani mai bincike ya ce da za a ce kalmomin hausa sai a ce a wara waɗanda asalinsu larabci ne to fa hausa fa za ta fa bayyana a matsayin matalaucin yare za ta bayyana a matsayin matalaucin yare domin zai yi wuya ka faɗi kalmomi goma kar kalmomi na ce kalmomi goma kaga a cikin ma maganar da nake yi na faɗi guda biyu amma ta farkon ba laras ba hausa ba ce kalmomi goma kaga goma ita ce hausa ko ban san goma a asalin larabci ba amma kalmomi kalimatun to shi yasa har shi bahaushe in ya tashi sai ce kalmomi sai ce kalma in ya tashi faɗi ce lafazi sauti kun ga duk gasu duk sunaye ne duk sunayen larabci ne kalma sauti hatta jumla ma haka yake cewa sai ce jumla <laughs> to ka gani to ne maganganu guda biyu su ne kaga annan annabi so mai amfani da kalimata ne yana nufin kalma ne wadda muka sani kawai ka faɗi lafazi ɗaya a'a cikakkiyar magana Khafifata ne ala lisani masu sauki ne in za a faɗe su a harshe ba su ma harshe nauyi harshe idan zai faɗe su baya jin wani nauyi faqilatani fil mizani amma kuma in aka ɗora su a ma'aunin mutum na ayyukan alkhairi a lahira to sai su masa nauyi su cika su cika shi habibata ni ila rahmani Allah mai rahama kuma yana son su subhanallahi wa bihamdi Ta ji daya subhanallahi wa bihamdihi ai ba kalma ɗaya bace yanzu nan a zahiri muna da kalmomi subhana kalma ce Allahi kalma ce wa wawul asaf kalma ce bi harafin jarra kalma ce hamdi kalma ce hi zamiri kalma ce guda nawa muka sama subhana daya allahi biyu wawul asafi uku ba'ul jarri hudu hamdi biyar alha'ul ha'ul zamir shida amma nan ya ce mata kalma subhanallahi al'azimi nan kuma uku subhana kalma ce allahi kalma ce al'azimi kalma ce kaga kalmomi uku kenan amma da annan suna ya ce musu kalma su da kaga ashe wani bai da hujja ya ɗauko wannan ya ce ai gashi annabi ya ce kalimata ne ya ce to ai kenan za a iya yin zikiri da kalma ɗaya lafazi ɗaya a jumloli ne cikakku domin balarabe a fasahar yarensa yakan kira magana a matsayin kalma sai ya ce ga misali ga ga shaida wa qawlihi afdalu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu nabiyyin ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'idu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasfuru minha al-anamil in labid labid wannan labid ibn rabi'at al-amil radiyallahu anhu sahabin annabi sallama ne muhadrami ne muhadrami eh, a adam ba a hadisi ba domin ya musulunta sahabi ne amma a adabin larabci idan sun ce muhadram shine mutumin da mawaki ne shi a jahiliya kafin zuwan musulunci sannan kuma da musulunci ya zo ya ci gaba da zama mawaki ire-iren su labidu akwai ka'ab ibn zuhair radiyallahu anhu akwai irin su abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu akwai al-khansa'u radiyallahu anha da makamantan ire irensu. to su ake ce musu eh, muhadramun a adam amma al-muhadramuna a hadisi su ne mutumin da ya rayu da annabi sallama amma sai Allah ta'ala bai azurta shi da musulunta ba sai bayan annabi sama ya rasu sai musulunta ya mutu yana musulmi to shi ne ake ce mishi a wajen malaman hadisi kun ga akwai bambanci tsakanin muhadrami a wajen malaman hadisi da kuma malaman mai da malaman adabi su malaman adabi in sai fulanun muhadramun ay qala shi'ra jahiliyyati wa aslama wa qala shi'ra islam ina jin na mun taba batu akan wannan labidu da labid eh, radiyallahu anhu sukan ce yana cin mu'ammaru akwai malaman da suke cewa ya rayu fiye da shekara 140 a duniya ya rayu fiye da shekara 140 a duniya yana da diwanin waƙarsa yana cin ashabul mu'allaqat so daga tun a zamanin jahiliya ba ba mawaƙi bane kashamare kashamari. mawaki ne mai girma domin yana cin ashabul mu'allaqati in zaka in in kirga ashabul mu'allaqati sab'i guda bakwai wato su bakwai din nan to dole labidu ya zo a cikin su in an ce ashabul mu'allaqat su ne mawaka da ake da su a jahiliya kun san kafin zuwan musulunci waka ita ce ilimin da balarabe yake da ita yake da shi afwan shi yasa ashiru lughatan al-ilmu in sun ce shi suna nufin al'ilmu ne saboda balarabe dai bai da wani ilimin da ya wuce waka to su ne duk shekara aka ce akan yi gasa duk wanda ya fi fice sai a ɗauki wannan waƙar tashi sai a rubuta ta da ruwan zinariya idan aka rubuta da ruwan zinariya shi kenan sai a je a makala a jikin bangon ka'aba ko a jikin labulan ka'aba to shi ne ake ci musu mu'allaka to labidu na cikinsu. Allah ya masa arziki lokacin da annabi sama ya zo sai musulunta sai musulunta akwai malaman tarihi da suke cewa tun da ya musulunta ya daina waka an ce ana tsammanin bai faɗi waƙoƙi ba sai baito ta biyu daga cikin waƙoƙin da baitin da ya yi yana cewa الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اقتسيت من الإسلام شربانا na yabi Allah na gode ma Allah da ya sa mutuwata bata zo min ba har sai da aka tufatar da ni tufafin musulunci kaga wannan ai ai magana ce mai kyau dama waƙoƙin shi hatta waƙoƙin shi na jahiliya zaka ga akwai musulunci musulunci a ciki domin nan gashi manzo sama ya ban shi yake yi ai shi yasa na ɗan yi wannan tarihi wannan ya yayi ta a jahiliyya yake cewa ala kullu shay'in ala ku saurara annabi sun ya ce afdalu kalimatin qalaha sha'irun akwai riwaya ta zo da asdaku kalmar da ta fi gaskiya kaga kalma nan magana ce ba kalma ne ake nufi za a ji abin da ya faɗin ai afdalu kalimatin au asdaqu kalimatin qalaha sha'irun maganar da wani mawaƙi ya faɗe ta fil jahiliyyati a jahiliya ta fi zama gaskiya qawlu ladidin shine maganar da labidu bin rabi'at al-amiri kun sama sai fassara sai ce ko kalimatu labidi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu ala ku saurara kullu shay'in dukkan wani abu ma khalallaha in ba yi da jibinci da Allah batilun to wannan abin lalatacce sai ya ce wa kullu na'imin la muhalata ja'in sannan babu makawa kowace ni'ima za ta tafi ana nan ni'imar duniya yake nufi ba ni'imar lahira ba wani malami ya masa rabi ya ce la illa ni'matar jannati ce nema aljanna ai shi ma ba ta aljanna yake nufi ba nan yana magana ne a duniya ai ba ya ce hadda lahira ba ne kun ga wannan kenan a nan annabi ya ce masa da ya ce kalima amma kuma ga abin da ya faɗa ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilu ala kalma ce kullu kalma ba bi ba kenan shay'in kalma uku ko ma kalma hudu khala kalma ta nawa kenan Allah shida batilun bakwai amma da annabi sai ce musu kalima ga ashe balarabi yana amfani yana yana yana yana yana yana amfani da ma'anar kalima amma yana nufin cikakkiyar magana wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki ai akwai faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba kaburat kalimatan haƙiƙa ta girmama a matsayin kalma takhruju min afwahihim wacce take fitowa daga bakin su bakunan su kafarai in yaquluna ai ba abin da suke faɗi ai la yaquluna ba su faɗin komai illa kadiban ce ƙarya me suka ce الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا شيني شرعي وينذر الذين قالوا حكاية لجنان ذا أيكو me hikaya ittakhadha Allah walada ittakhadha kalma Allah kalma waladan kalma jumla cikakkiya fi'ili madi fa'ilinsa sannan maf'ulun bihi jumla ta cika amma kuma nan gashi Allah ta'ala ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kai ta girmama a matsayin kalmar da suke faɗi daga bakunansu wacce take fitowa daga bakin su in ya na illa kadiba wallahi ba abin da suke faɗi sai ƙarya ƙarya suke faɗi to kun ga nan kalma Allah ta'ala ce ma cikakke jumla ce so daga wani ba zai zo ya kafa hujja ya ce ai in an ce kalma ana nufin a faɗi kalma ɗaya kawai ba wato lafazi ɗaya wa qawluhu haka nan fadin Allah malaukakin sarki da yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa tammat kalimatu rabbika ai kalmar ubangijinka ta cika wace kalma ce <laughs> kalimatu kalmar ka ta cika ta batse da sidqan a matsayin gaskiya wa adlan da adalci qur'ani kulluhu sidqun alqur'anu kulluhu sidqun wa kulluhu adlun qur'ani gabaki ɗinsa gaskiya ne kuma gabaki ɗinsa adalci kaga wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila sai Allah ta'ala ce la mubaddila li kalimatihi huwa as-sami'ul 'alim wa in tubi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah to kaga shi kalimatan nan kalma ɗaya ake nufi a'a ai ba ana nufin kalma qur'ani gabaki ɗaya in ka zo fassara nan wa tammat kalimatu rabbika ai wa tamma kalamu rabbika maganar ubangijinka gabaki ɗayanta ta cika sidqan da gaskiya wa adlan da kuma adalci ba abin da ke cikin maganganun Allah shi gaskiya da adalci in kana neman gaskiya to ka nemi qur'ani shi yasa eh, abin nan eh, asari da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu al-imam at-tirmidhi ruwaito shi wasu malamai sun ba'afa sanadin sa daga ciki aka ce annabi sama yana siffanta alqur'ani yana cewa man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala kaga shine wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adala man qala bihi sadaqa duk wanda zai yi magana da alqur'ani to sai gaskiya in dai qur'ani zaka faɗa to sai kai gaskiya domin ba ƙarya ko dugu a ciki sannan wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da alqur'ani adalci zai babu zalunci ko kwara ɗaya a cikin alqur'ani ko dugu ɗaya babu to kun ga wannan kenan saboda haka idan aka ce kalma ba ana nufin lafazi ɗaya ba ana nufin cikakkiyar magana wa amsalu dalika kwatankwacin irin wannan min mastu'mila fihi lafzul kalimati daga cikin abin da aka yi amfani da lafazin alkalima min alkitabi daga alqur'ani wa sunnati da kuma sunna annabi sallama bal wasa'ir kalamil arabi kai hadda ma sauran maganganun larabawa fa inna ma yughadu bihi al-jumlatu tammatu ana nufin cikakkiyar jumla ce ba ana nufin wai lafazi kwara ɗaya ba mun gane a ƙasa ya kama da wata namba ya ce ƙalal ashmuniyu al'imamul ashmuni ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura ya faɗa a cikin sharhin alfiya alfiya littafi ne na nahau da babban malami alimam ibn malik al-andalusi rahmatullahi alaihi ya rubuta kun san littafin ya rubuta ya rubuta shi ne baiti wajen dubu uku da wani abu ya sa masa suna alkafiya shi ne sai ɗansa ana ce masa asan sai ce babu wannan littafi an ya min girma sai ya ce ke da Allah yaran zamani ba kwa son karatu to bari a rairaye maka shi shi ne sai mai da shi baiti dubu ɗaya da ɗan wani abu ya ce to gashi ka je ka haddace shi yasa ake ce mata al'asadiyya malamai suna cewa al'alfiyatul asadiyya al'alfiyatul asadiyya wato baiti dubu ɗaya na waƙe na ilimin nahau da aka yi ma asadu asadu ibn malik asadu ibn muhammad ibn malik babansa shine muhammad ibn malik al-andalusi shi kuma shine asad wannan littafi mai albarka na alfiya malamai sun masa sharhi da yawa daga ciki akwai babban malami a imam al-ashmuni rahmatullahi alaihi da ya zo faɗi shine shi yake cewa inda qaul ibn malik rahimahullahu ta'ala wa kilmatun biha kalamun qad yu'am yace wa kilmatun ibn malik yace sannan kaga kalma kalma lafazin kalma biha kalamun qad yu'am akan yi amfani da ita a matsayin ana nufin magana yu'am ayyu qasadu ana nufin magana sai a ce kalimatun amma ana nufin kalamun ne sai ashmuni ya ce lafzu kalimatin yutlaqu lughatan ala al-jumal al-mufidati lafazin kalma ana amfani da shi a lugar larabci a matsayin cikakkun jumloli قال تعالى sai ya buga misali sai ce Allah ta'ala yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha bayan Allah ya hikaito maganar da 'yan wuta za su yi kowane ɗan wutan aka sa shi a wuta na'udhu billahi minan na ɗan wutan aka sa shi a wuta zai yi wata magana shi Allah ta'ala ce kalla a aha ha kalimatun huwa qailuha ai magana ce kawai ya faɗa sai Allah ya amfani da kalima sai ce isharatan ila rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan la'alli a'malu salihan fi ma tarak sai Allah ta'ala ce ne kalla innaha kalimatun huwa kun ga duk wannan magana fa ita ce kalmar rabbi ji'uni. dan wutan aka sa shi a wuta sai ce ya Allah dawo da ni duniya ka kwana aka tsaya ne magana ta cika ko bata cika ba rabbir ji'uni ya ubangiji dawo da ni duniya saboda me zaka dawo da ni la'alli a'malu salihan watakila in je in aikata aiki ina fatan in aikata aiki na gari fi ma taraktu a cikin abinda na baro na kwanaki na dan wuta da na sanin da zai yi kenan dan uwa wannan wannan aya tana da girman sha'ani ko da ba maganar da ake ba kenan a ce tafsirin ta ake akwai akwai tashin hankali a cikinta. wannan yana ishara zuwa ga mutanen da ba su ci gajiyar lokacinsu ba a lokacin da Allah Maɗaukacin sarki ya ba su lokaci a duniya Allah Maɗaukacin sarki ya ba mutum rayuwa shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in hamsin sittin saba'in kila ko fiye da haka me kai ma Allah Maɗaukacin sarki a cikin wannan rayuwar taka Shi ne mutum sai ya mutu Allah ya jefa shi a wuta shi zai na wannan da na sanin Allah ka dawo da shi duniya Allah ce na ai ba za a dawo ba awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lidh-dhalimin min nasir mutumin da duk bai ci gajiyar lokacinsa ba a duniya to abin da zai faru kenan da shi Allah zai ce masa awalan mu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu rayar da ku a duniya ba gwaggwadon lokacin da muka ba ku damar da wanda ya kamata ya tintintini ya kamata ya yi a ce shekarun ka ashirin shekarun ka talatin shekarun ka arba'in mai kama Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da rabo a cikin rayuwarka me ka aikata na biyayya ga Allah a cikin wannan rayuwa idan ba haka ba za ka yi wannan danar sanar to kun ga dai kalma ya faɗi sannan sai ce wa qala alaihi salatu wasalam ashmuni shi ma sai sake kawo mana sai ya ce annabi sama ya ce asdaqu kalimatin qala ash-sha'iru kalimatu nabiyyi kalmar da tafi gaskiya da wani mawaƙi ya tafa faɗi ita ce kalmar lazidu kaga kalma ba ana nufin kalma ba jumla kamar yadda aka faɗa mana a baya ala kullu shay'in ma khalallaha batilu kaga gani wa huwa min tasmiyati shayi bismi ba'dihi wannan wata ka'ida ce sai a ɗauki ɓangaren abu sai a kira shi da sunansa gabaki ɗaya ɓangaren abu sai a kira shi da sunansa gabaki ɗaya wannan shi ne muka buga misali ɗazu da jasus eh, ayi balarabe yana cewa al'ain yana nufin mai leƙen asiri ke amfani da ido hmm. kamar yadda balarabe yake amfani da hannu a matsayin yana nufin mutum kasabat aidiku kasabat aidiku abun ba hannu ne ba dan adam ne gabaki daya amma sai a ce kasabat aidiku da hannu zai jin magana eh. to kun ga ana yin haka sai ce ka tasmiyati rabi'atal qaumi aynan kamar yadda mutane larabawa suke kiran mai sa ido shine rabi'a da hamza mai sa ido a cikin al'umma rabi'a ay muraqibun mutumin da ke kula da dan jama'a shi a sa sai aka ce masa ayi wal baiti min ashiri qafiyatan sannan kuma sukan ce ma baiti ɗaya sai su ce qafiya wa qad yusammuna al qasidata qafiyatan sannan kuma qasida akan ce mata qafiya lishtimaliha alaiha saboda ta kunshe ta to duk wannan dai yana son ya tabbatar mana cewa larabawa suna amfani da lafazin alkalimatu amma me suke nufi suna nufin alkalamu ta wato cikakkiyar magana a sama sai ya ce kama kanu ya alharfa fil ism kamar yadda sukan yi amfani da lafazin alharf amma suna nufin suna alharfu sai su ce suna fa yaquluna hadha harfun gharibun in ka faɗi wani abu sai su ce haza harfun gharibun ai lafzul ismi gharibun suna nufin wannan sunan da ka faɗi bako ne yanzu misali sai in faɗi wata kalma kamar yanzu misali sai a ce an haifi wani yaro da aka haife shi sai a ce ya sunan shi sai a ce sunan shi sai a ce haza harfun gharibun hmm, sunan shi kamar sunan mutanen china ko eh, kasan wai an ce mutanen china an haifan musu da wai kwano ake saki a ƙasa wai sautin ƙarshe da wannan kwanon ya faɗa girin girin girin to na ƙarshen to shi ne <laughs> sai a ɗauka wai shi ne sunan yaro shi ne kana ce tom tom ko ko ka ce sunan shi tom ko eh ko a ce gwa shi ke da mutanen china suna da ajaib to ne. to sai aka ce haza harfun garibun harfun nan kana nufin ismun laraba su kan yi haka wannan karatun wanda suke larabci duk za su fi jin daɗin shi in za su yi nemi su yi mana gyangyaɗi وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف الإمام سيبويه babban malamin nahawu ya kasa magana gida uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi ko ibnu abin da alhariri yana cewa wa nau'uhu alladhi alayhi yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na wa nau'uhu alladhi alayhi yubna karkasuwar kalma kalma ta kasu gida uku akwai ismun al-ismu akwai al-fi'lu sannan akwai al-harf sai ya ce wa harfin ja'a ma'anan sannan da harafi da ya zo da ma'ana laisa bismin wala fi'ilin shi harafi ba suna bane ba harafi ba fi'ili bane yanzu idan ka ce fi fi to harafi ne amma kaga ai ba harafi kwara ɗaya bane shi yasa suke ce mishi harfu ma'anan suka ce harfa sun kasu gida biyu alal aqalli akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani idan an ce huruful mabani sune huruful hijai الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء كوكا شيء آ با تا تا جا حا هزوا يا waɗannan suna yake ce musu huruful mabani akwai huruful ma'ani su kuma huruful ma'ani su ne waɗanda ake haɗa magana da su irin su prepositions a nahawun turanci dukkanin su hurufu a ɗauko wani abu sai a haɗa da su sai su ba da ma'ana wa kullum min hadhihi al-aqsam yusamma harfan duka waɗannan ukun ana ce musu harf ana ce ma alismu harfun ana ce ma alfi'ilu harfun sannan ana ce ma alharfu harfun annahu خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعله سيدي نأكن شيني harafi. wanda suka ce harafi ne da ya zo yake bada ma'ana shi ba suna ba sannan shi ba fi'ili ba وسمى حروف الهجاء باسم الحق sannan kuma al-Imam Sibawayhi ya kira huruful hija'i me yasa ake ce musu huruful hija saboda kowanne daga cikin su in ka dauka zaka ganshi yana baka abu uku ne yanzu alif in aka sai na ce ka rubuta alif amma ba ina nufin ka tsaye da dogon nan ba sai na ce rubuta alif imla'i nake maka alif rubuta shi yadda na faɗe shi a sauti me za ka rubuta wa zai ba da amsa eh? hamza lamun alif fa'un jamil hamza lamun fa'un alif sai na ce ka rubuta ba'un yadda na faɗe ta haka ba'un me za ka rubuta ba'u ba alifu shi ne shi hamza kaga dukkanin su uku ne ta'u sa'u jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un ko zayun ko zayyun wani ne daidai zayun ko zayyun <laughs> zayun hmm. zayun sinun nawa shi ma uku har zuwa ina yawo shi sa lam alif ba harafi ne daya ba ya kafa ka ce lamu alif sannan hamzun nawa shi ma uku hamzun uku ne ko kaga hamzun ha'un mimun zayu ku shi yasa ake ce musu hija وهي أسماء بإن قد أوتيس سونا إذا سباكا ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها سن اللفظ الحرف يقول شوة أن سونا عند وصنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لدى ما لم يتقو يزن ما لم يتقو يقول يا جاو مكة يا جاو مكة أكيدا فيك كيرن تدك أما جد يقول ما يكتوى تد العرش شيء سابقا فهمت المسلمين بقية العرش duk wanda ya ce maka za ka iya gane musulunci amma baka san larabci ba to ya yaudare ka sai ka yi larabci sosai larabci man qara al-qur'ana fa annabi sama ya ce duk wanda ya kiranta alkur'ani fa'arabahu ne fa'arabahu bai yi kuskure a ciki ba ya ba kowane lafazi hakkinsa shine iradi إيرادي كينا ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليطي أقول فأغرب كفتنا ما قانا أبا قسطري شين هكي شي مثلا إيرادي شي يسا وسين سقتاشي آه، لسان بلسان عربي مبين كما لما انت تشيغي اقوان سقتشي عيس بلسان عربي معربي ده حرشي نلارد شي wanda ya kasance mu'rabin wanda aka fayyace shi babu kuskure a cikinsa babu kuskure a alqur'ani to manzon sallama ya duk wanda ya karanta alqur'ani fa a'rabahu ya faɗe shi daidai baka zo ka ci wasali ba falahu bi kulli harfin ashru hasanati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane harafi ka karanta kana da lada goma amma inni la aqulu alif lam mim harfun ce ba ina nufin ka ce alif lam mim harfun ba ba harafi ake nufi ba nan nan ka faɗi kalmomi ka faɗi harfa wajen nawa ne walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun idan ka ce alif lam mim to kana da lada goma kai kana da lada talatin alif na da lada goma lam na da lada goma mim na da lada goma kaga an so ya ce musu huruf amma duk a matsayin suna suke wannan hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi a cikin fadailul qur'an a cikin sunan sa. babu babu ma jaa fi man qara'a harfan min min alqur'ani ma lahu min alajr hadisin kuma na abdullahi ibn mas'ud ne radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne wanda yake sahihi sannan imamu darimi ya rubuto shi a cikin sunan ɗinsa shi ma haka a cikin fada'ilul qur'an a cikin sunan ɗinsa da sauran malamai وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه babban malamin lura al'imamu alhalil al-khalil ahmad al-farahidi wata rana yake mai almajiransa wannan alhalil khalil din malamin shi ba wai shi ya karantar da shi ba wai amma wasu da yawa ba san shi ya fara rubuta kamus na larabci da ya tashi kun san sunan kamus din sa me yasa masa sai ya sa masa al-ainu sunan kamus din sa kenan al-ain kamusul ain ko dai ka fassara shi a matsayin idan ruwa ko kuma fassara shi a matsayin ido wato in yi amfani da shi shi zai zama maka ido ka gane larabci ko kuma idan ruwa ko ka sha ka koshi da ilimi ko kuma dan asirin asirinka ne duk kalmar da ta boye maka ita zai shi zai je ya ce maka tana waje ka ga ta ba aikin nan leken asiri ba kenan to kun gani sai kira shi da qamusul ayn ya kira shi da al'ayn mu'jamul ayn sunan littafin nasa kenan babban malamin lugha ne kuma malamin hadisi yana da maganganu na fasaha yana da maganganu na ilimi masu yawa ya gabaci al imam shibawahi malamin shibawahi domin ya rasu shekara ta 170 an haife shekara ta 100 cif ya rasu shekara ta 170 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da wani ilimin da babu wanda ya gabace shi a sa shi ya kirkiro ilimin shine ilimin da ake tumsa ilmul aruz ilimin hada waƙoƙi in kai waka tsaf yana kallon ka shi zai yana kallon ka shi ka gama tsaf sai ce duk ba ta yi ba shi duk karyayya ce shi ne al al-khalil ana ba da labari ɗansa wata rana yana cikin gida sai yana ya ɗauki wasu waƙoƙi yana a'auna su shi ya ɗau baiti shi a jana mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun Mafailun. dan yana bakin kofa sai ya koma kofar gida sai ya ce ya koma da gudu ya ce ya ayyuhal qaumu inna abidunna ya ce kai jama'a ku zo babana ya haukace gashi nan a cikin gida baban yana jin shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kuntu a'lamu ma taqulu azartuka lakin jahilta maqalati fa azaltani wa 'alimtu annaka jahilun fa azartuka yace law kunta ta'lamu ma aqulu azartani yace oh da ka san abin da nake faɗi da ka bani uzuri amma tunda kai ni ma da na san abin da kai kake faɗi da na baka uzuri Na kin jahilta maqalati fa'adalta saboda kai baka san abin da nake faɗi ba sai ka aibanta ni ka je kana ce mun mahaukaci wa alimtu annaka jahilun fa'adabtuka amma tunda na gane jahili ne ba komai jahili ba abin da zaka iya mishi in kai jayayya da shi ka da kai zai duk lokacin da kai muqabala da jahili shi zai ka da kai kada ka sake la tumani jahilan kar kai jayayya da jahili in kai jayayya shi zai ka da kai Shi ne duk sai ka gama a faɗin hujjojinka. sai ce to duk abin da ka faɗi ban yadda ba so ya za ka bai ka da kai ba ko ya ce duk abin da ka faɗi duka ƙarya ne ka jawo ayoyi ka jawo hadisai ka jawo maganganun sahabbai duk sai ka gama tsaf sai ce to duk abin da ka faɗi ƙarya ne ya ka da kai ko bai ka da kai ba ya ka da kai to shi ne al-khalil wasu suna cewa Eh, wai dalilin da ya sa kirkiro ilimin shi shine almajirin su shi wai ya kwashe almajiran na hau Shi ne shi ma sai kirkiro wani ilimi da ake ci masa ilimin ilimin arut wato ilimin eh, sanin ka'idojin waƙoƙi eh, har wani yake baiti yake cewa علم الخليل رحمة الو... علم الخليل رحمة الورى عليه ميل ميل الورى لسيبويه فذهب الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت عن فيض الكرم فأفاضه علم الأرود to haka wai ya ce amma da wannan kisa ce da bata tabbata ba to wata rana aka ya ce waye zai faɗa min harafin zai waye zai yi nutsukin ha manyan tsiku bi harfi zai waye zai mun furucin harafin zayo ku kalli maganarsa anin nutsi bi harfi zai waye zai yi nutsuki wa zai furta min harafin zayo ni ma ba gwada ku kamar yadda gwada kawai wanda ya kalli littafi ya gano amsa eh. ya ake faɗin zayin hmm yawwa ka fadi shikenan ya ake faɗi, wa zai faɗi faɗa? ka faɗi ba ka ci ba ina to ku ji amsa min zaidin a zaidu ai zaidu akwai zayu ko faƙalu sai suka ce zayu irin yadda kuka faɗa <laughs> faƙala sai ce jitun bilismi wa innamal harfu za ya ce wancan suna kuka faɗi ni harafi na ce ku furta shi yasa na ce furtawa in aka ce furta to ba faɗi za ka yi in na ce wa zai furta harafin hamza kila naka ya fi wannan zai fi fitowa ko a nan kowa zai gane in aka ce wa zai furta harafin hamza ai ba za ka ce hamza me za ka ce sai ka ce a to shi ma aka ce wa zai furta harafin zayu to ba zayun ake son ka ce ba sai ka ce za shi ke ga bambanci tsakanin kasance wata suna da kuma kasance wata ne harafi in ka ce masa harfu zayi ka ce azzayu to sunan shi kenan suna ne amma idan aka ce furtashiya ake furtawa sai ka ce za ya ake furta harafin ba'u sai ka ce ba ba ya ake furta harafin sadu sai ka ce sa ka gani ko to shi ne wannan to shi ne misalinsa <laughs> <laughs> wallahu alam to duk wannan so fa ake a kara aqida wannan ba wai malamai suna yin shi bane domin shakatawa ko kuma wani abu na nuna ilimi wallahi ba manufar su kenan ba manufarsu a kara aƙida ingantacciya da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a bauta ma Allah da abin da Allah ya yarda da shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin a huta a shiga aljanna Allah madaukaki yake ya gafarta mana ya ji kanmu ya saka ma malamanmu da alkhairi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in